gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana hakan ne a taron manema labarai inda ya ce haɗin gwiwa ce da gwamnatin tarayya da mashirar ɗinkin duniya da wasu ƙungiyoyi na cikin gida da kuma na ƙasashen ƙetare har ila yau cibiyar za ta taimaka wa kamfanin samar da makamashin wutar lantarki na mambila sannan kuma akwai batun samar da kare muhalli to manufan dai shine a kullum in kana so ka kawo gyara a ƙasa to sai ka kawo dokoki saboda taɓarɓarewan yadda yanayin zamantakewa mu yake dole komai sai da doka kuma wayannan wayansu dokokin muna so mu kafa wayansu cibiyoyi ne wanda zai inganta rayuwarmu musamman ma kaman wannan cibiya da muke so mu kafa ta alkaleri wanda za ta dinga horar da ɗimbin matasanmu kan sana'o'i na hannu musamman ma na walda na gine-gine na kuma shafe-shafe shafe da aikin kafinta da sauransu wanda ba kawai na gina gidaje ba a na aikin wato fetur da kuma gina wannan ginshikin matatan wuta wanda za a yi a mambila shi yasa ana bukatan yara matasa masu ilimi sama da dubu goma kuma muke kokarin mu ga mun yi wannan da haɗin gwiwan gwamnatin tarayya da waɗansu ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya wanda tuni mun tuntuɓe su kuma suna da mun sa consultant wato masu ilimi da suka duba suka ga yadda za a yi za mu yi shi yadda zai kasance babu irinsa a lahiyar afirka sai na biyu kuma na maganan wannan eh, cibiya wanda take kawo wato inganta kasuwanci wanda muka ga cewa akwai kuma cibiyoyin kasuwancin ita kanta a jihar bauchi sai muka ga abu daya suke yi to dole a kawo doka da zai haɗa wayannan ma'aikatu guda biyu sai ɗaya kuma wanda za mu yi na shuka bishiyoyi shuka bishiyoyi yana da muhimmanci ba za mu yi shi kawai yadda ake buki a je a yi lashe-lashe a yi a watse ba dole ne mu kawo wani kuduri yadda ake a duniya yadda za mu yi amfani da majalisar ɗinkin duniya da ma'aikatan muhalli na nigeria wato environment a yi shuke-shuke wanda zai dakatar da hada-hadan hawa-hawan hamada da yake mu daga arewacin wannan jiha to shi yasa muka sa hannu kan wannan kukan ina ka kwana kan batun tun da kun yi maganan iskar gas da komai ya batun a aikin tonoman jihar ne. to kamar yadda kuka ji shi kakakin majalisa ya ji wani kishin kishin da aka ce akwai to shi allah da ya kawo wannan mai bai tuntube mu ba kuma mun san in namu ne allah zai dawo mana da shi amma matsayina na shugaba ba zan yi ƙasa a gwiwa ba to ni na tashi kuma na garzaya na shiga inda zan shiga insha Allahu dole hakkokinmu da hakkokin al'umman da suke wannan gefen ƙasanmu na bauchi na jihar bauchi da kuma karamar hukumar alkaleri a ba su dama su zauna inda suke zaune da kuma shugabannin da suke tare da su shekara da shekaru ba tare da wani kawo musu wani matsala ba insha Allah. gonan bauchi kenan sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ayyukan man fetur da iskar gar ayyukan man fetur da iskar gas ba na zato suka ce yi shi bala muhammad kauran bauchi kenan da bayani dangane da yankunan da gwamnatinsa ke yi na tabbatar da kafuwar cibiyar horar da ma'aikatan da za su rinka samar da kayayyaki da kamfanin masu harkar albarkatun man fetur za su yi amfani da su abdulhamid muhammad murai amurka daga bauchi a nigeria.